duk da yake babu bayanannun alkaloma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar covid-19 a najeriya amma illar da cutar ta yi ga kasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala abba galadima shine shugaban kungiyar zabaya ta najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin sokoto kebbi da zamfara da mutanenmu gaskiya mutane na masu bukatar taimako to kuma gaskiya karancin taimako ya samu kware akan sanadiyar covid-19 saboda ga dori sadda babu covid-19 gwargwado muka rubuta ma gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa amma yanzu abin ya yi karanci kwarai da gaske a wasu daga jihohin arewacin najeriya yadda ake da matsanancin zafin rana baya ga wannan matsalar ta karamcin taimako da suke fuskanta ba su da karfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin karfi don samun dogaro da kai tun yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cinye mishi kai wallahi yana buƙatar tallafin nan kuma na yi ta roƙon cewa Allah a taimaka mishi har yanzu kuma shi ka sa hakan ya kasance har ya mutu yanzu muna da mutum uku in sun ka mutu cikin shekara uku sanadiyar ciwon kansa akwai aisha hassan akwai basiru abubakar akwai aliyu garba akan sanadiyar kansa wallahi sun ka mutu ciwon daji kuma gaskiya ba za mu ce komai ba game da mai girma sarkin musulmi wala don yana taimakawa sai dai a jihar Kebbi matar gwamna Dr. Zainab Abubakar Bagudu wadda ta cire tuta wajen yaƙi da cutar ciwon daji ko kuma kansa ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin COVID-19 domin rage raɗaɗin halin da suka samu kansu a ciki is to include our special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed Mai ba gwamna shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan Maimuna Suleiman Jega wadda ta maganta a madadin matar gwamnan ta ce an saka za bayani su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarraba wa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta. for your special needs. Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan duba da irin wahalhalun da suke fuskanta. Akan hakan nema ta ƙara da yin kira ga jama'a akan. Show care, provide support and also treat a um, nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadinsu da aka kiyasta ya haura miliyan biyu a najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.